ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ka daɗa mayar da ganinka, shin za ka ga wata tsaga ko ke cewa ba za ka ga haka ba, sai dai ka ga wata halitta mai kyau da ƙwarewa a cikinta, ka sake maimaita kallonka, ka daɗa maimaitawa wani bayan wani. Ganinka zai dawo maka cikin ƙasƙanci ba tare da ya ga wani aibu ba a cikin halittar sama, kuma haka ganinka zai dawo yana gajiyayye ba tare da ya ga komai ba.